إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirinmu na wannan lokaci da fatan an yi cikin koshin lafiya sashen hausa na radio tehran ne ke muku sallama ga uban da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shirin ra'ayoyin masu saurari za mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu mu da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 22 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da shi daga watar biyu awal na shekarar 1445 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta yau 22 ga watan satumban shekara ta 1960 kasar mali ta samu incin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa kasar mali dai ta kasance mai rayayyun al'adu tun kimanin shekaru 2000 da suka gabata da karni na 8 zuwa karni na 16 miladiya ta kasance karkashin dolar sudan amma a lokacin da maroko ta mame wani bangare na dolar sudan mali ta kasance daga cikin yankunan da morocco ta mamaye a lokacin daga wannan lokacin da kuma kabilu suka fara iko da yankuna a cikin karni na goma sha tara ne faransa ta fara iko da kasar mali amma a shekara ta alif tara da hamsin da tara mali ta zama mai kwarkwarin cin gishin kai a cikin shekara ta alif tara da kuma ta samu cikakken yancin kai daga turan mulkin mallaka mali tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da arba'in tana makwabtaka da kasashen niger murtaniya algeria burkina faso ivory coast guinea da kuma senegal da ƙarshen masaurare ko san cewa shekaru 43 da sa gabata rana irin ta yau saddam hussein tsohon shugaban ƙasar iraki ya fara kaddamar da yaƙi akan ƙasar iran saddam hussein ya fara kai hare-hare a garuruwa da ƙauyuka da ke kan iyakar iraki da iran inda ya kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a cikin garuruwa waɗanda suke kan iyaka kafin daga bisani ya fara harba manyan mukamai zuwa cikin manyan birane saddam hussein ya fara ƙaddamar da hari akan ƙasar iran ne bayan samun tabbaci daga kasashen amurka da sauran kasashen turai cewa zai samu cikakken goyon bayansu da taimakonsu na mukamai da kuma kuɗaɗe kuma ƙasashen turai sun ba shi dukkanin abin da yake bukata domin share ƙasar iran kamar yadda kasashen larabawa a yankin gabas ta tsakiya ma da suka hada da saudiya kuwait jordan da dai sauransu sun bai saddam hussein dukkanin taimako da za su iya domin murkushe kasar iran duk wani dai a lokacin shekara ɗaya ne da samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran amma da karin kare juyin juhalin sun shiga fagen daga inda suke tafafatawa da sojin saddam har tsawon shekaru takwas ta ƙarshe kuma dai an kawo ƙarshen yakin banda majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakanin ƙasashen biyu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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To da farko ga muhimman kanansu. ambaliyar ruwa da ta auku a kasar libya ta raba mutane kimanin 43,000 da muhallansu a cewar hukumar iom gwamnatin iran ta bayyana gagarumin ci gaban da ake samu ta fuskacin fadadar alaka a tsakaninta da kasar masar shugaban jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya umarci dakarun majalisar ɗinkin duniya da su fice daga ƙasarsa yanzu kuma ga labaran da ke da ke ambaliyar ruwan da aka yi a ƙasar libya wadda ta kashe dubban mutane a birnin derna ta raba fiye da mutane dubu arba'in da uku da gidajensu a cewar hukumar kula da masu ƙaura ta duniya a rahoton da ta fitar wata mahaukaciyar guguwa mai kama da tsunami wadda ake kira da daniel chide ta aukawa mata tsurwa guda biyu waɗanda suke yankin na derna wanda kuma hakan ya yi sanadiyar ballewar mata ruwan kuma an taya a kan mutane wanda hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da kuma raba wasu dubban da muhallansu lamarin ya faru ne a ranar goma ga watan satumban da muke ciki ambaliyar ruwan dai ta gargaza lahirin unguwanni tare da tafiya da mutane a cikin teku waɗanda suka ɓace bat alkalaman yawan mutanen da suka mutu ya haura dubu uku da ɗari uku amma lamarin yana iya fin haka kamar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke ƙesa cewa yawan mutanen da suka mutu ma zai iya kai dubu goma an ƙesa cewa dai mutane dubu arba'in da uku da hamsin da tara da ambaliyar ruwan ta raba da muhallansu a arewa maso gabashin ƙasar ta libya in ji hukumar ƙaura ta duniya wato iom inda kuma ta ƙara cewa yanzu haka rashin ruwa ya sa mutane da dama a garin darna suna barin yankin zuwa wasu yankuna na kasar ta libya shugaba felix na kasar jamhuriyar demokradiyyar congo ya ba da umarni na ficewar dakarun wazar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ƙasarsa shugaban na jamhuriyar demokradiyyar congo dai ya ba da wannan umarnin ficewar dakarun wazar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ne daga ƙasar tasa ba tare da wani ɓata lokaci ba sannan kuma ya sanar da hakan ne a babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda ya ce ya umarci gwamnatin ƙasar tasa da ta tabbatar da cewa ta gaggauta ficewar dakara na majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen wannan shekara a shekarar 2010 ne dai rundunar kiyaye sulhu ta majalisar ɗinkin duniya ta karbi aiki daga takwarata da nufin samar da tsaro a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyar congo da kungiyoyi masu dauke da makamai ke yakar juna a kan albarkatun kasa da ke yankin sai dai a cikin 'yan shekarun nan zaman dakarar majalisar ɗinkin duniya a yankin yana fuskantar adawa saboda zargin gaza kare rayukan fararen hula wanda hakan ya haifar da bore wanda ya sanadiyar zubar da jinin jama'a a yankin akalla mutane 40 dai aka kashe a kuma da wasu da dama rikicin kin jinin majalisar ɗinkin duniya a birnin goma wanda yake gabacin jamhuriyar demokuraɗiyar congo a cikin watan agusta to jama'a masu harkar sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa ana samun gagarumin ci gaba wanda ba a taɓa samun sa ba dangane da dangantaka da ke tsakanin masar da iran ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa ya gana da takwaransa na kasar masar sami shukuri a tarukan majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda suka tattauna da shi akan batutuwa daban-daban kuma tattaunawar ta yar mushi hussein amir abdullahi ya tabbatar da hakan ne a shafinsa na twitter wato dandalin x inda ya bayyana cewa tattaunawar ta yi tasiri akan batutuwa wanda suka shafi cin moriya a tsakanin kasashen biyu ya bayyana cewa idan aka yi la'akari da tarihi na wayewa da kuma al'adu a tsakanin kasashen masar da iran karfafa dangantaka tsakanin waɗannan kasashe biyu zai haifar da gagarumin ci gaba mai tasiri a yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar masar ambasada ahmad abu zaid ya san da cewa minista sami shukuri ya karbi takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahian a hedikwatar tawagar masar da ke babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton yadda garin Darna da ke shiyar gabashin ƙasar Libya ya ƙara rikicewa ne sakamakon mummunan halin da al'umma suka shiga ciki bayan ambaliyar ruwa musamman katsewar hanyoyin sadarwa da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mai magana da yawun ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mahukuntan gabashin ƙasar libya sun hana tawagar hukumomin ba da agaji da suke kan hanyarsu ta zuwa birnin derna domin taimakawa wajen tunkarar matsalar rugujewar madatsun ruwa biyu da kuma ambaliya shiga cikin birnin a lokaci guda kuma darna tana fuskantar katsewar hanyoyin sadarwa na wayar salula da kuma yanar gizo musamman bayan al'ummar birnin sun gudanar da zanga-zanga suna masu neman hukumomi da suke gabashin kasar da su ɗauki matakan tuhumar waɗanda suke da alhakin bullar bala'i a birnin sakamakon sakacinsu kamfanin sadarwar kasar ya danganta matsalar katsewar yanar gizo-gizo da hanyar wayar tarho da yankewar igiyoyin sadarwa na fiber optic sannan rahotanni sun ce ana maido da hanyoyin sadarwa a wasu lokuta a birnin na nadarna cikin sa'o'i 24 a kowace rana tun bayan bullar ambaliyar ruwa a birnin yayin da hukumomi a lardin suka jaddada aniyarsu da gudanar da hidimar taimakawa waɗanda masifar ambaliyar ruwan ta shafa sannan a cikin wata sanarwa da kamfanin sadarwa ya fitar ya ce katsewar hanyoyin sadarwa zai yiwu ya samo asali ne daga wasu ayyukan ɓata gari da ake yi da gangan a ranar talatar da ta gabata al'ummar birnin darna ta gudanar da zanga-zanga inda take rera taken cewa mutane na son hamɓarar da majalisar dokokin ƙasar Akila Sale makiyin Allah ne yana sace dukiyar al'umma da cin amana akwai buƙatar rataye shi a bainar jama'a a cikin wata sanarwa a madadin mazauna darna da aka karanta a yayin zanga-zangar masu zanga-zangar sun yi kira ga babban mai shigar da kara da ya gaggauta fitar da sakamakon binciken da yake yi kan dalilan bullar bala'in da ya abku a birnin darna da kuma ɗaukan matakan shari'a kan duk waɗanda suke da hannu wajen sakaci da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu ko gudanar da sata da ta kai ga bullar wannan bala'i ba tare da rufawa wani mai laifi fi asiri ba sannan wasu daga cikin masu zanga-zangar sun kona gidan magajin garin darna abdulmun'in algaifi tare da rira taken juyin juya halin libya cewa ba za a zubar da jinin shahidai a banza ba bayan zanga-zangar shugaban gwamnatin da aka nada a majalisar dokokin kasar ya sanar da rusa majalisar karamar hukumar dirna tare da bayar da umarnin bude bincike a cikinta kamar yadda rahotanni suka ruwaito wani abin da ya wurga shakku a zukatan al'ummar birnin darna da ma al'ummar kasar libya shine matakin da mahukuntan shiyar gabashin kasar suka ɗauka ƙarƙashin jagorancin manjo general khalifa habtar mai ritaya na neman 'yan jarida da suke birnin darna da su bar birnin ministan sufurin jiragen sama a gwamnatin da majalisar dokokin kasar ta nada ya yi nuni da cewa yawan 'yan jarida a birnin yana kawo rudani tare da kawo cikas ga ayyukan kungiyoyin agaji kafofin watsa labarai sun nuna tsananin fushinsu kan general halifa haftar da 'ya'yayensa baya ga akila sale kakakin majalisar dokokin kasar da ke kawance da haftar a nashi bangaren akila sale ya gabatar da wani jawabi ta hanyar faifan bidiyo yana mai kira ga al'ummar kasar libya da kada su dora alhakin abin da ya faru a derna kan mahukuntan kasar yana mai nuni da cewa abin da ya faru lamari ne na kaddara kuma wajibi ne al'ummar libya su amince da hakan a jawabinsa ta hanyar kafar dandalin x imaduddin bada'i kwararre kan al'amuran libya da ke cibiyar bincike ta atlantic a amurka ya ce an sanya dokar hana zirga-zirgar 'yan jarida a darna a halin yanzu an kuma katse hanyoyin sadarwa a birnin kada a yi kuskuren fahimtar cewa wannan bayi da alaƙa da batun kare lafiya ko amincin al'umma amma mataki ne don azabtar da al'ummar dirna kan zanga-zangar nuna adawa da suka gudanar kamar yadda tarik al-mejersi kwararre kan al'amuran yankin yammacin afirka a majalisar tarayyar turai kan hudar ƙasa da ƙasa ya bayyana cewa magana game da labari mai matukar tayar da hankali daga darna wanda yanzu ke ci gaba da faruwa na mummunar ambaliyar ruwa mazauna yankin suna fuskantar daniya da mu'amala irin ta sojoji kuma duniya tana kallo sannan duk wannan yana zuwa ne sakamakon zanga-zangar da suka gudanar kan nuna rashin amincewarsu da mummunan halin da suka shiga tare da neman hanzarta kai musu ɗaukin gaggawa wani abin lura a nan shine a shekara ta 2018 ne dakarun general haftar suka karba iko da birnin darna wanda ke dauke da mayaka da dama da suka yi fito na fito da sojojin marigayi mu'ammar gaddafi a lokacin juyin juyin halin kasar kuma shine birni ɗaya tilo da baya karkashin gaddafi a wancan lokaci a gabashin kasar sakamakon haka mahukuntan gabashin kasar suna ɗaukan darna a matsayin tungar 'yan adawa tun zamanin marigayi ma'ammar gaddafi a matakin da ya ɗauka firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba ya ba da umarnin gudanar da zirga-zirgar jiragen sama kyauta ga dukkan ƙungiyoyin agaji da masu kai ɗaukin gaggawa da kuma masu aikin sa kai da suke aiki a yankunan da masifar ambaliyar ruwa ta shafa da suke son komawa birnin tripoli daga birnin darna a sanarwar karamin minista mai kula da harkokin firayim minista da na majalisar dokokin kasar umarnin addabeba za ta kuma karfafa gudanar da ayyukan kungiyoyin kwararru masu son tafiya zuwa yankunan da masifar ambaliyar ruwan ta shafa a kasar a bangare guda kuma jami'an kiwon lafiya suna ci gaba da gudanar da ayyukan jigilar marasa lafiya zuwa asibitoci da neman mutanen da suka ɓace gami da tattara gawakin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwan birnin Derna Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Libya ta ce ƙungiyoyin agaji na fuskantar ƙalubale sosai wajen ceto gawakin mutanen da suka mutu a cikin teku. Kamar yadda gwamnatin haɗin kan ƙasar ta sanar da cewa kusan kashi saba'in cikin ɗari na ababen more rayuwa sun salwanta ko sun lalace a yankunan da hatsarin ya shafa. yunkurin ayyukan agajin gaggawa na libya tare da goyon bayan kungiyoyin kasashen waje na ci gaba a fagen binciken mutanen da suka bata da kuma gawakin waɗanda ambaliyar ruwa ya ritsa da su a birnin darna yayin da ƙasar amurka ta yi alkawarin bayar da tallafin kuɗi dala miliyan goma sha ɗaya don magance bukatun agaji shugaban kasar amurka joe biden ya ce amurka za ta samar da tallafin kuɗi dala miliyan goma sha ɗaya ga ƙungiyoyin agaji don biyan buƙatun jin ƙai a ƙasar libya sanarwar da fadar white house ta fitar ta ce ma'aikatar harkokin wajen amurka da hukumar raye ƙasa da ƙasa ta amurka za su taimaka wajen haɗa kai don gudanar da tallafin jin kai ga mutanen da suka fi buƙatar tallafi ta hanyar haɗa kai da ƙasashe da ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da suke ba da tallafi mai mahimmanci kamar samar da tsabtataccen ruwan sha abinci magunguna matsuguni da taimakon magunguna domin kula da kiwon lafiya jami'ar hukumar kula da ayyukan jin kai a libya george gate ganun ta tabbatar da cewa tawagogin hukumomin majalisar ɗinkin duniya tara ne suke cikin ƙasar libya domin gudanar da ayyukan kai kayayyakin agaji zuwa darna a wani zaman taron manema labarai gagnon ta ce yiwuwar samun mutanen da suke raye a ƙarƙashin baraguzan gine-gine a darna ba shi da rinjaye amma har yanzu ana ci gaba da gano gawakin musamman daga teku ta yi nuni da cewa idan aka yi la'akari da yanayi da girman wannan bala'in ƙungiyoyin agaji sun damu matuƙa game da matsalolin kiwon lafiya da kuma yiwuwar kamuwa da cututtuka da suke yaduwa tare da gurɓata ruwa musamman haɗuwar hanyoyin ruwa da ƙazanta a birnin darna da hakan zai janyo mummunar ɓarna. a nashi bangaren ministan lafiya a gwamnatin da majalisar dokokin kasar ta nada usman abdujalil ya ce babu buƙatar fargabar barkewar annoba a darna a bangare guda kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya abdullah batele ya yaba da yadda jama'ar ƙasar libya suka haɗa kai don ba da tallafi ga waɗanda bala'in ambaliyar ruwa ta shafa wanda ya bayyana a matsayin wacce ba a taɓa ganin irinta ba a tarihin ƙasar a wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazira batele ya kara da cewa abin da ya faru da birnin darna da mazaunansa bala'i ne na ɗabi'a amma ba zai yiwu a kore sakacin ɗan adam ba sannan ya jaddada cewa da tun da farko an sanar da jama'a yiwuwar bullar ambaliyar ruwan da ba a kai ga samun irin wannan mummunan hasarori da aka yi a birnin ba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma ga shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka ji a wannan makon ne aka bude babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 78 a birnin New York na Amurka. Taron na shekara-shekara da ke gudana a kowane watan Satumba haduwa ce ta shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya inda suke bayani a game da halin da duniya ke ciki wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta afirka to dangance da wanga taro da majalisar ɗinkin duniya ta kira a new york na ƙasar amurka wanda shine taro na 78 to hakikanin gaskiya abin da muke so magani taron ya cimma muna so magani kamar yadda taron ya kudura aniyar cewa za a yi yaƙi da talauci a ƙasashen duniya da ma kawo kwanciyar hankali a ƙasashen duniya ta tabbatar da cewa an yaƙi da ɗumamar yanayi to gaskiya wannan abin dai turawa suna gayin shi ne amma ba da gaske suke ba ta la'akari da inda abin da gaske suke to da deja an samu maganin abin kuma da an yi maganin abin ta la'akari da ai an yi tarurruka da dama na majalisar ɗinkin duniya wanda za a ɗauko alƙawulla na ganin cewa yaƙe-yaƙe da suka yawaita a ƙasashen duniya musamman ma nahiyoyinmu na afirka za a yi magani da su da ma mai yanayi an yi alƙawali za a sa kuɗaɗe amma shiru kake shi kawo yanzu assalamu alaikum sashen hausa na murya musulunci ta iran mai magana sagir isaka wanda ya kira babban salmoyin da ke da magarma jamhuriyar hakika wannan taro na majalisar ɗinkin duniya na 78 da ke faruwa a new york taro ne wanda ya zo mu kan gaba musamman ma mu 'yan Nijar abin da zama so mu shi ya hoto daga bakin shugabannin duniya da karshe irin wannan abubuwan wajen ɗaukan sakamako shine irin yadda majalisar duniya za ta ɗauki matakin ta na kanta za ta zama ta nuna ita ce majalisa ce hakika ta duniya ba ta kasashen turai ba kaɗai inda za ta fito zahiri karara ta ma shugabannin duniya irin wani musamman ma irin wani shugabannin da suke so su kawo takura ma ƙasa ta ta Nijar a dalilin wannan 'yanci na da take so ta samu daga ƙasar Faransa saboda haka ta nuna ma Faransa ta nuna musu cewa talakawan mudahiya da ta bar talakawan Nijar su hiyar da kasar yadda suka ga dama assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana tare sare daura daga daura a jihar Kaduna. wannan taro da ake za a gudanar da suka kunshi shugabannin kasashen mu na duniya allah sa ya gudana kuma a tattauna abubuwan da ya kamata da suka shafi kasashen mu musamman wannan matsala da muke ciki ta tsaro da kuma matsalar tsadar rayuwa da kuma yanayin sauyin yanayi da dai sauran matsaloli na kasashen mu da fatan za a yi bitar su domin lalubo hanyoyin magance su musamman kasashen mu na afirka afirka waɗanda muke cikin matsaltsalu fiye da sauran ƙasashe da kuma abubuwa dai na mun rayuwa da dai dukkan abin da shafi al'amura na rayuwar bil'adama da dai sauransu da fatan za a yi taro a gama lafiya mai magana lauri sa daura daga daura a jihar kaduna tashi lafiya assalamu alaikum shashin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran suna usman mai dala bushari da magana abin da za mu cewa da taron da ake na majalisar dukkan duniya duba da kasashen duniya halin da suke ciki a yanzu dai za mu cewa eh, ya kamata shugabannin da suka halarci eh, wannan taro su nuna manuhohin eh, da halin da afirka take ciki ba wai kawai su je su zama yan kallo ba yadda muke gani su da yawa za ga shugabanninmu a guraren taron da ake zaga sun zama yan kallo eh, kenan su da abin da yake cin yawa talakawansu zuwa eh, kuriya za a cewa dai za su yi magana kan shi wanda su wancan kasashen da eh, suke hada taron nan kamar masu tattalin arziki kasashen su turai su amurka da sauransu za ga mafi yawa suna tallata su da nuna manuhoshinsu akan kasashen afirka wanda allah kuwa ce mu dimbin ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa wanda suna amfani da wannan kin kuma eh, shugabanninmu eh, bisa ganewa eh, ko da yaushe wannan turayen kullum abin da suke so su gina kasashensu kenan mu ma ya kamata a ci kasashen afirka an zo hankali yawo ya kanmu mun kirkiri abubuwan da zai kawo kasashen mu ci gaba wanda kun ga muhalli kanshi da ya gurɓace a eh, kasashen afirka su suke eh, fama da shi wanda ana samun ambaliyar ruwa nan da can kenan ku ya kamata a ce shugabanninmu sun ginu akan haka nan eh, ya kamata su yi magana bisa kan muhallin da kasashen turai suke gina kamfaninnuka suke gurɓata duniya kuma su ba su da iko da za su iya zamantowa sun kawo taimako na halin da mu na afirka suke ciki ina kamata mu mu muke gani suke kirmina a wasu ayyuka wanda matasanmu za su rage aikin yi ba kawai su je suna eh, eh, taron eh, shan shayi a kasashen turai ba wanda musamman na taro ba komai zai amfani ba kawai dai sun tayi sun bata kudaden talaka na zirga-zirga da suke aka na gode suna na usman dala bushari da magana to da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka sha mu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Frezi ne na kulabar a yanzu ce da take Agadas a Jamhuriyar Nijar mataimaki na kungiya ta masu kira da sauraron radio reshen shahar Agadas. ra'ayi na da zan bayyana bisa kan wannan maudu'i mai mahimmanci bisa kan taron shugabanni na duniya Eh, taro na wajen 78 da shugabannin duniya suke gabatar da shi to mu abin da muke kira ga shugabannin duniya musamman shugabanninmu na afirka abin da muke so kamar saƙon da muke so su isan ma duniya da wannan manya-manyan shugabanni na manya-manyan ƙasashe kan cewa eh, kamar eh, a matsayinsu na shugabannin afirka yadda su manyan kasashen nan suke kaman danniya ga kananan kasashe masu son tasowa wanda yake wannan taro wajen na 78 eh, ne amma wannan kananan kasashe a kullum wannan manyan kasashe eh, a danne suke gare su babu wata dama da suke ba su ta kaman ko sakin mara wadda za ta sa su ma su huta daga yanayin da suke na ci gaba kenan mu abin muke kira ga shugabanninmu na afirka wanda suka halarci wannan taro su yi kokari su kwato ma afirka yanci a bisa kan wannan manya-manyan kasashe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mai magana aliyu ganin nasarawa kuma din galma gunduma ma da jatawa wakili masu kaya saurari na shi na reshen jatawa yan uwa wannan haɗuwa da an kai na majalisar ɗinkin duniya eh, na taron duka 'yan duniya mu abin da ya ba mamaki da bola ahmad tulumbu da ba kasar da ya ka afirka irin kasar da an kai juyin mulki kasashe na afirka sun kai kusan wanda suke sojoji da ka mulkin su akwai wanda sun yi juyin mulki gaban nijar akwai wanda nijar ta yi suko da ba son kuma sun kai amma ba wanda ya sa cikin bakinsa sai dai nijar a lokacin da muka gani duk abin da ya mana ciwo tsakanin nijar Najeriya ya yi kowa ciwo a juyin mulkin da ya zo 'yan ƙasa na ra'ayi sarakuna da malamai da dukkanin talakawa kuyi na cikin ƙasa sa ra'ayi sun sun yi na'am da wannan mai ke canjin ra'ayi bai kamata ba ba ka da kasar da zaka bayani akan ta cewa za ka mai saman turba sai jamhuriyar eh, Niger amma abin da ya kare mu kyaliya makwantar kuma da ya kasance su 'yan arewa ministoci da 'yan arewa da sanata sanata da gwamnoni sun ji haushin irin abin da bura Ahmed tulumbo ya ma Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. Eh to mun ji yanda shugabannin duniya suke taron su karo na saba'in da wani abu to gaskiya wannan taron mu abin da zamu ce allah sa ya aiko da mai ido tunda ba yau ba jiya ba dai ake irin wannan tarurrukan a kullum aka yi wannan taron babu wani abu da za a ce takamaimai wanda kasashen mu na afirka suke cin gajiyar shi akan wannan taron kenan muna fata ubangiji allah sa wannan karo ko a tuna da yankunan mu na afirka da halin da suke ciki na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashin hausa na radio tehran mai muku magana alkasum ne a gadis jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan taro na majalisar ɗinkin duniya karo na 78 to gaskiya wannan taro a gani na ni taro ne wanda yake amfana kasashe na turawa saboda idan da suna so duka manufofin da wannan taro yake so ya cima inda suna so a ci musu da an ci musu na shi zancen da eh, shugaban kasar ukraine ya tattauna a kai na eh, ganin cewa kasar shi tana cikin wani masifa idan ba kasashe na turawa sun kama ma ko kuma kasashe na duniya sun kama ma kasar shi ba to za a samu koma baya cikin duniya wai wasu kullum kasashe na turawa sai abin da ya shafi intiran kansu da dangin kansu kawai mutane sun mance da rikicin ƙasar isra'ila da ƙasar eh, eh, falastin ita wannan kenan ba mamaya ba ce wajen ƙasashe na turawa masu ra'ayin yahudanci ni a gani na wannan mamaya da rasha take tana yin ta saman gaskiya amma wajen taro zancen da ya fara ma saman zancen wai mamaya da ƙasa eh, rasha kan ba shi kenan su ƙasar falastin da itar isra'ila ba mutane ba ne su 'yan falastin Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu ta jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Sule Mutala Ibrahim wanda aka yi sani da Suleiman da minista ɗan Nijar mazaunin birnin Saba a ƙasar Libya. dangance da wannan taro da ake yi a ƙasar amurka new york a eh, karo na 78 ya kamata da shugabanni wanda suka halarci zaman taron wannan su yi duba zuwa halin da duniya duniyar tamu take ciki a yau afirka ba lafiya asiya ba lafiya yankin turan ba lafiya ya kamata su yi duba zuwa nema ma kasashen duniya baki daya kwanciyar hankali da lumana ganin cewa ko ina rikice-rikice da tashe-tashen hankula ya yi yawa mu abin da muka yi so kenan su miƙa eh, hankulan su zuwa wannan wannan yanayi da muke ciki a duniya ga baki daya mai magana sule mutala ibrahim ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A ra'ayin da kuka sa na wannan sati Eh, a kan shugabannin kasashen duniya da suke yin taro a jaurin majalisar ɗinkin duniya dangance da halin da duniya take ciki to ni a nan ina ganin wannan taron ya zama a nan dai a afirka e, mu ɗaukan da za mu yi ya zamo kamar taro ne na shan shayi ba ta amfana mana komai a ƙasashenmu domin in ma tana amfanawa sai dai shugabannin da suka zamo karan faranta turawa wanda suke wa turawa aiki ba wa'inda talaka suke so ba ko kuma 'yan ƙasa na afirka suke so ba don haka in dai wannan zaure yana karɓan sunan shi na zauren majalisar ɗinkin duniya ne wanda zai kare al'umman duniya to ta fito ta gaya wa shugabannin kasashen yamma gaskiya kuma da karnukan farautar turawa gaskiya dangance da kasashenmu na afirka ta fito ta ceci kasashenmu na afirka inda da gaske muna fatan allah ya zauna da kasashenmu lafiya allah ya kawo mana ci gaba mai amfani mai amfanarwa al'umman ƙasa domin miya salamu alaikum to masu sauraro bisa la'akari da yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan daka wa shirin na yau birki sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'asumin jama'a masu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke amsa muku tambayoyi da kuka gabatar mana da suka shafi al'amura na fikihu wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani muke kuma nanatawa ba kurin tambayoyi za ku dinga turo mana da suka shafi fikihun shi'a ba hatta fikihun da ya shafi wanda ma na shi'a ba daga mazhabobi daban-daban na malikiya hambaliya hanafiya da shafi'iyya mutum ina son jawabi to zai iya turo mana da tambaya insha Allah za mu binciko mu bashi amsa a nan akwai wata tambaya da ke hannunmu da wani bawan Allah ya turo wani gashi mai suna salihu abdulmajid ya turo wannan tambaya shi kuma kamar yana zaune ne a kadunan najeriya yake cewa assalamu alaikum filin fikihu don allah ga tambaya kuma ina fata za a amsa min da ita ni ba mazhaba ta mabiya ahal bait nake kai ba amma ina tare da abokaina waɗanda su akan wannan mazhaba suke kuma wasu lokutan mukan yi musu tare da su musamman mun tashi yin sallah duk da cewa guri guda muke sallah a masallaci guda amma a wajen alwala idan sun tashi za su yi alwala sukan kasance suna shafar kafa kuma su shiga masallaci su yi sallah na yi ƙoƙari na tantambaye su na kuma nuna musu ma hadisi wanda hadisin nan yake nuna cewa idan mutum ya bar lum'a a cikin kafarsa to ranar kiyama za a yi masa azaba domin akwai ma hadisi da yake cewa wailun lil aqabi minan nari wato azaba ta tabbata ga wasu kafofi wato azaban wuta kenan ta tabbata ga wasu kafofi to kuma masu sharhin wannan sun nuna cewa barin lum'a ake nufi mutumin da ya tashi zai alwala da ya zo wanke kafa ya wanke amma ya bar wani guri busasshe ba bai shafa man ruwa ba ruwa bai isa ba to ne musu wannan bayanin amma wasu daga cikinsu ma har dariya suke mu akan cewa wai ba hakikatan wanke kafa shine abin da musulunci ya zo da shi ba to ni tambaya ta anan yaya aka yi hadisin nan da na karanto yana cikin littattafai sanannu amma su waɗancan sai kasance ba sa amfani da hadisin sannan kuma in sun zo sun shafi kafa koren shi ma a saman kafa suke shafa sauran duk guraren babu wani danshi da ya taba gurin amma kuma sai su tashi zai su sallah don allah a fahimtar min da wannan bayani shin ita mazhaban ta albeci da suka ce suna bi ita ce ta koyar da haka ko kuma su ne ba su fahimci mazhaban yadda ya kamata ba yaya malaman fikihun wannan mazhaban suka yi bayanin alwala ta yadda domin wa'annan da muke tare da su ɗin fi sabillahi ni ban ga suna zuwa makaranta ba ban ma taɓa ganin suna zuwa islamiyya ba ni abin ɗauka kurin shirme suke yi ba su iya ba sannan ni da na sani kuma na gaya musu amma suna wawaitar magana to da allah na fata za a yi mun bayani to malam wasan eh, abdulmajid kake ko to fi sabilillahi tambaya kai tambaya ta asasi sannan baka ɓoye cewa kai dinnan ba wannan maza ba kake bi ba kuma kana tare da waɗanda suke bin maza ba ɗin wato abin da na fahimta kana ƙoƙari ne ka kawo gyara bisa kai a naka tunanin wani abu da kake gani daga abokanka wanda ba daidai suke aiwatar da al'amuransu na ibada ba to tun da na tambaya kai kuma kana so ka ji malaman fikihun mazaban albeti su ne suka ba da wannan fatawa suka ce kuma a bita a tafi akanta kanta koko ba su bane to abin da zan gaya maka a nan shine cewa mazhaba kowa yana da mazhabarsa musamman na karanto mana mazhabobin can guda hudu da aka san suna ahalin sunna ga kuma mazhaba ta ja'fariya wanda yau a musulunci baki daya inda dai musulmai suka raja a mazhabobi guda biyar ne to idan muka duba za mu ga alwalatin da akanta ake magana lallai su malaman fikihu na mazhaban ahalbeti sun ɗora alwala ne akan ayyuka guda hudu ayyukan nan guda hudu su ne na farko mutum zai wanke fuska sannan zai wanke hannunsa na dama zai kuma wanke hannunsa na hagu sannan zai shafi kai zai kuma shafi kafafuwa guda biyu to wannan a bisa maza ba ta albeti ita ce cikakken alwala wannan ayyukan su ne ayyukan alwala waɗanda suke wajibai ga wanda ya tashi zai alwala Shi ne malaman fikihun mazaban albaici suke cewa alwala ba komai bace illa wanki guda biyu da shafa guda biyu wanki biyun nan shi ne wanke fuska da wanke hannu na dama da na hagu sannan akwai shafa biyu kuma ita ce shafar kai da kuma shafar kafofi biyu wato kafa ta dama da kuma kafa ta hagu wannan ita ce alwala amma irin yadda ake yi ɗaya bayan ɗaya daga nan hatta da wasu masu tahabbobi da za a yi wannan ba wannan filin shine na koyar da abubuwa ɗin ba nan kurin amsa ce muke so mu baka game da tambayar da kake na farko kenan to idan wannan ita ce fatuwar malaman ko kuma malaman fiƙo na mazaban albeti to kenan kaga ashe waɗancan in kaga suna shafan kafa bayan sun wanke fuskansu sun wanke hannayensu sun shafi kansu sannan kaga maimakon ku da kuke wanke ƙafa? sai kaga su kuma sun shafi kafansu sun yi shafa a kafan dama hannun dama sannan suka yi shafa a kan ƙafar hannun hagu to sun ɗauki fatoyi ne na malaman fiƙihu na mazhaban ahalbaita alaihi salam mu abin da muka sani a irin wannan al'amari shine fatawan da aka bayar da ita ne wanda yake takalidi zai aiki da ita to ku wannan fatoyi ne waɗanda su suka bayar kuma kaga wanda aka ba baton dole ya aiki da ita wannan ita ce amma zancen cewa akwai lum'a sun yi shafa ne sauran guri da babu danshi a kai busasshen guri ne sauran kurin guri wani ne suka dan shafa to in an je aka yi sallah an yi ta da lum'a ka kawo hadisi a kan cewa akwai wuta ko wuta ta tabbata ko bone ya tabbata ga maɗanda suke sun bar lum'a to duk wannan hadisai ne da suka shafi mazhaban ahalin sunna wanda ba su da ingancin da za a yi amfani da wannan hadisai din a bisa shafar kafa din da mabiya mazaban ahalbaitu suke yi, babu wannan saboda haka duk wanda ga ya zo ya shafi kafarsa a cikin alwala dan shi'a ne shi to yana yi ne bisa fata wanda ya karbo daga wanda yake wata kalidi ina fata ka fahimce ni to wannan tambayar taka tambaya ce muhimmanci kuma ga amsa na mun baka saboda haka ba za ka zo ka kafa wa dan shi'a mabiyin mazaban ahal baiti alaihi salam hujja da wannan hadisin ba domin shi a gurinsa bai ballum'a ba ya aiwatar ne da abun da aka ce yayi a alwala shine ya shafi kafafuwansa a alwala ba a ce mutum ya zo ya wanke kafa ba domin ba mu da lokaci a wannan shirya a yanzu da mun bujiro da tarihin ma wani lokaci ne aka fara wanke kafa a lokacin alwala amma tabbas dalilai sun sun tabbato a sun tafi akan cewa lokacin manzo da lokacin eh, wato halifai duk abin da yake tafiya shine cewa in an tashi alwala in an zo kai shafa ake yi kafa ma shafa ake ba wanki ba zancen wanke kafa malamai da dama sun ce ya faru ne ko ya fara ne tun daga lokacin halifancin Usman bin Affan wato halifa na uku. To wannan ba shi ne mai tsaho, amma dai tambayan da kai ina fata na baka amsa domin lokaci ma ya cin mana. Sai Allah kai mu a wani shiri wa sallallahu ala Muhammadin wa tahirin. don sai shirin mana karshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 siriya ya rikide zuwa wani babban bala'i da masifa da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar siriya ger fadesin ya bayyana cewa halin da ake ciki kan batun harkokin jin kan ɗan adam da na tattalin arziki a ƙasar siriya ya shiga matsayin wani babban bala'i da masifa da ya afkawa waɗanda rikicin ƙasar ya shafa a tsawon shekarun da aka kwashe tun bayan bullar yakin basasa a ƙasar a shekara ta 2011 a wata hira ta musamman da ya gudanar da gidan talabijin na aljazira wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar siriya ger fedison ya bayyana cewa kashi tara cikin goma na al'ummar siriya na rayuwa ce ƙarƙashin layin fatara da talauci yana mai jaddada cewa babu mafita ga halin da ƙasar ta shiga ba tare da tattauna matsalar siyasar ƙasar ba da rikicin da ta shiga ciki wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya yi furuci da yunkurin da ake yi wajen neman warware rikicin ƙasar siriya ta hanyar lumana da neman mafita ga halin tsaka mai wuya da al'ummar siriya suka shiga yana mai cewa dole ne a ɗauki matakin fayyace gaskiya kan mummunan halin da ƙasar ta tsunduma ciki tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata cikin yakin basasa da tashe-tashen hankula yana mai jaddada cewa tabbas ba a samu nasarar magance matsalolin siyasar kasar ba yana mai nuni da cewa domin samun ci gaban kasar ana buƙatar haɗin kan manyan ƙasashen duniya kan batun na siriya tun da farko wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar ta siriya ger fadisan ya yi magana game da taɓarɓarewar al'amura a siriya da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar lira da kuma wahalhalun da mutane suke sha a ciki da wajen ƙasar wanda matsalolin tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar harkokin siyasa inda ya kira ga matsakaimi wajen gabatar da tallafi ƙarƙashin shirin bada agajin jin ƙai ga al'ummar siriya wanda a wannan shekara shekara ta 2023 kashi 25 cikin 100 ne kacal aka samu wakilin na majalisar ɗinkin duniya cikin wata sanarwar bidiyo da ya fitar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a watan agustan wannan shekara ya bayyana cewa ci gaba da bin hanyar aiwatar da kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2254 dangane da siriya ita ce hanya ɗaya tilo ta fara tunkarar rikice-rikice da dama da ƙasar take fama da su galibin 'yan ƙasar siriya suna rayuwa ne ƙasa da ƙangin talauci yayin da sama da miliyan sha biyu daga cikinsu suke fama da ƙarancin abinci a cewar majalisar ɗinkin duniya a rikicin baya-bayan nan da ya kunno kai a kasar ta siriya musamman a gundumar suwaida da ke shiyar kudancin kasar siriya inda al'umma ta gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnati mafi girma tun bayan fara zanga-zangar kimanin wata guda da ya gabata rahotanni sun bayyana cewa dubban mutane ne suka halarci zanga-zangar duk da harbi da bindiga da aka yi kan masu zanga-zanga a kwanakin da suka gabata mahalarta zanga-zangar sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa a cikin 'yan kwanakin nan mutane kimanin dubu uku da ɗari biyar ne zuwa dubu hudu suka gudanar da zanga-zanga a gundumar ta suwaida kuma rahotanni sun kara da cewa jama'ar da suka taru a dandalin karama sun fi na lokutan baya yawa masu zanga-zangar sun yi tare da taken cewa babu dawwama babu zama akan karagar mulki har abada rayuwa ga siriya faduwa ga gwamnatin bashar al-assad daya daga cikin masu zanga zanga ya karanta wata sanarwa da aka fitar tare da haɗin gwiwar wasu daga cikin jagororin 'yan kabilar durus na yankin inda sanarwa take jaddada yin kira ga samar da tsarin dimokuraɗiyya mai inganci a ƙasar tare da yin watsi da jam'iyyar ba'ath mai mulkin ƙasar da sanarwar ta kira ta da 'yar kama karya da kiran manufofinta da munana kan al'ummar yankin rahotanni sun bayyana cewa masu zanga-zanga uku ne suka jikata a makon da ya gabata a lokacin da 'yan bindiga suka bude musu wuta a lokacin da suke ƙoƙarin rufe reshen jam'iyyar ba'ath mai mulkin ƙasar wannan shine karan farko da aka buɗe wuta kan masu zanga-zanga a lokutan nuna adawa ga gwamnatin ƙasar a lokutan baya-bayan nan masu zanga-zangar sun jaddada cewa ba su tsoron mutuwa kuma za su ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana har zuwa kawo ƙarshen gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad a nashi bangaren ofishin jakadancin amurka a siriya ya fitar da bayanin nuna damuwarsa game da yadda ya zargi gwamnatin siriya da hannu kan yin amfani da karfin tuwo kan masu zanga-zangar lumana a suwaida tare da nuna cewa karamin ofishin jakadancin amurka ya dakatar da ayyukansa tun bayan sake bullartar zoma a kasar masu zanga-zangar sun farma ofishin jam'iyyar ba'ath mai mulki tare da rufe shi da kuma cire hotunan tsohon shugaban kasar hafiz asad a lokacin gudanar da zanga-zangar su da suka kira ta lumana da aka fara tun a tsakiyar watan agustan wannan shekara an fara zanga-zangar ne a gundumar suwaida bayan da hukumomin kasar suka sanar da shirin gwamnatin siriya na cire tallafin man fetur a kasar kuma zanga-zangar ta ƙara yin kamari ne sakamakon tsanantar taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar inda jama'a suke kira kan kawo ƙarshen gwamnatin kasar majiyoyin cikin gida a lardin suwaida da ke shiyar kudancin kasar siriya sun watsa rahoton cewa a wannan mako manyan mutanen lardin da jagororin zanga-zangar adawa sun jaddada wajibcin kawo ƙarshen gwamnatin bashar al-assad tare da jaddada aniyar su ta kafa wata jam'iyyar siyasa ta fararen hula a yankunan su waɗanda suka kwashe tsawon kwanaki suna gudanar da zanga-zangar adawa wacce da farko take ɗauke da ƙorafin gurɓatar tattalin arziki kafin ta koma ga buƙatar neman kawo ƙarshen gwamnatin ƙasar majiyoyi sun bayyana cewa jam'iyyar siyasar ta fararen hula a lardin na suwaida za ta kafa wata karfafaffiyar cibiyar siyasa a lardin wacce za ta hada da mafi yawan al'ummar 'yan kabilun durus a ƙasar siriya a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a cewar majiyoyin jam'iyyar siyasar da za a kaddamar za a gabatar da manufofinta ga kasashen duniya da muradunta na siyasa game da makomar siriya da kuma shiga ayyukan sake gina kasar majiyoyin sun yi nuni da cewa ka'idojin da wannan jam'iyya za ta gindaya akwai jaddada batun ci gaba da kasancewar siriya ƙasa ɗaya dunkulilliya da kare haɗin kanta da rashin amincewa da wani batun ɓallewar wani yanki akan asasin ƙabilanci ko addini da kuma mahangar siyasa gami da karfafa ra'ayin gudanar da mulki karkashin gwamnatin tarayyar kasar da bullo da wasu kwararan matakan yaƙi da yaduwar muggan kwayoyi a cikin al'umma bayan sun zargi gwamnatin bashar al-assad da sakaci wajen murkushe masu hannu a harkokin muggan kwayoyi a kasar batun kafa jam'iyyar siyasar tana zuwa ne a daidai lokacin da zanga-zangar aswaida ta nemi sauyin siyasa a kasar da kuma kawo ƙarshen gwamnatin siriya da ya shiga makonni a kasar kamar yadda masu zanga-zangar suka yi bore a kwanakin baya tare da rufe harkwatar jam'iyyar ba'ath mai mulki a kasar a nata bangaren gwamnatin siriya ta yi kokarin rufe wasu barkokin sojinta a lardin da wuraren binciken ababen hawa na dakarunta hotuna da faifan bidiyo da masu fafutuka a yankin suka yada a wannan mako sun nuna zanga-zangar mata da na kungiyoyi da kuma kungiyoyin kwadago da ake gudanarwa a dandalin alsir ko alkarama da ke birnin suwaida inda masu zanga-zangar suke ta maimaita bukatar su ta neman kawo ƙarshen gwamnatin siriya tare da kawar da dukkanin alamunta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 Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.